والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد biyu ga wannan wata mai albarka wata na Ramadan shekara ta bakwai wanda ya dace da sha tara ga watan biyu shekara ta shida. a jiya mun fara karatu a wannan sura mai albarka suratu ar-ra'd kuma inda malam ya karanto ayoyin nan guda uku sune muka karanta jiya za mu sake bitar su sannan sai mu dora da aya ta hudu insha Allah fa Allah tabaraka wa ta'ala bayan bismillahir rahmanir rahim alif lam mim ra mun yi bayani cewa malamai suna cewa waɗannan haruffa kamar yadda aka yi bayani cewa ana bude wasu surori a cikin alkur'ani da su wanda kalubale ne ga larabawa masu fasaha waɗanda Allah ya saukar da wannan littafi na alkur'ani da yarensu cewa idan suna musa cewa suna inkari cewa wannan qur'ani daga Allah yake so su kawo kwatankwacin alqur'ani din tunda shi Alƙur'ani an rubuta shi ne da waɗannan harufa da ake magana da su alif lam mim ra alif lam mim sad qaf da makamantansu Allah ta'ala ce tilka ayatul kitab ai waɗannan ayoyi ne na alkitab littafi wallazi unzila ilayka min rabbik kuma abinda aka yi maka wahayi aka saukan maka daga ubangijinka alhaqqu gaskiya ne walakin aktsaran nasi la yu'minuna sai dai mafi yawan mutane ba su imani ba mana suna inkari suna cewa wannan alqur'ani ba daga Allah yake ba alhali Allah ta'ala ya yi shaida akan cewa wannan qur'ani shine yayi wahayi da shi sai dai mafi yawa daga cikin waɗannan mutane waɗanda aka saukar da alkur'ani a wannan lokaci waɗanda suke gane yare na larabci sun gane cewa alkur'ani ba irin maganar su bace ta mutane to amma duk da haka ba su yi imani da alkur'anin ba suna musa cewa gaskiya ne daga Allah ba kuma yasa hakan ba kuma saboda kafirce ne da kuma taurin kai da inadi amma ba dan cewa ba su gane qur'ani daga Allah bane domin ai gashi an ce idan suna masa cewa ba wahayi bane daga Allah su taho da kwatankwacin alkur'ani amma sun gagara sai Allah ta tabaraka wata'ala ya bayyana wato kudararsa da ikonsa wanda wannan ne yake tabbatar da shaida cewa akwai Allah kuma Allah ne mahalicin bayi wanda ya cancanci abota masa ba wani abin daban ba ne Allah yace Allahu allazi rafa a samawati bighairi 'amadin tarawnaha Allah ta'ala wanda shi ya cancanci abota masa ne wanda ya halicci sammai sannan ya tsaye da su bighairi 'amadin ba tare da ginshiki ba ha da kuke iya gani kamar yadda muka yi bayani a jiya faɗin Allah ta'ala ya sanya ginshikai waɗanda ba kwa gani malamai suna cewa akwai ginshikan amma ganin ne ba a yi to amma ibn kasir kamar yadda muka faɗa yace a Allah ya halitta sammai ya tsaye da su da ikonsa ba tare da ginshiki ba bi ghairi amadin tarawnaha tarawnaha da aka ce kuke gani baya nufin cewa akwai ko ne ba ku gani a'a babu wani ginshiki dalili ko fadin Allah ta'ala a cikin aya ta suratul hajj wa yumsiku as-samaa'a an taqa'a 'ala al-ardi illa bi idnihi shine wanda ya tsare sama ya rike ta wato ba tare da ta fado ba bi ghairi abin nan wa yumsiku as-samaa'a an taqa'a 'ala al-ardi illa bi idnihi dan da a ce akwai wani abin da ya rike ta da bai ce ba ya tsare ta sai da izinin izininsa take tsaye kaga ashe bi ghairi amadin tarawna babu ginshikin aslan ba wai akwai bane ba fa gani a'a babu Allah cikin ikonsa da kudarsa ya halitta saman nan wacce take tsaye haka ba tare da an sanya mata wani abin tokara ba ba ginshiki sannan Allah yake sun mastawa alal arshi sannan Allah ya daidaita akan sa wannan ma yana kara bayyana wane ne Allah ta'ala domin duk wanda ya san yadda al'arshi yake da kuma iko na Allah na daidaito a kansa yana nuna cewa Allah tabaraka wa ta'ala wato mai girma ne kuma mai aikata abin da iso ne sannan sai ce wa sakhkhara shamsa wal qamar kuma Allah ne ya halicci rana da wata ya hore su ga bayi Tashir ma'ana horewar shine ta yadda suke amfanar da bayi rana ta fito ma'ana ta haska duniya zuwa neman arziki da abinci sannan wata kuma bayan rana ta kai ga faduwa ya fito mutane su koma su huta tunda ya sanya yini lokaci ne na a fita a nema ya sanya dare kuma lokaci ne na hutu ya sanya waɗannan halittu guda biyu na rana da wata suna tafiya su dawo kowane a gurin da Allah ya ajiye shi sai ce kullun ya jiri da ajalin musamman kowane kuma yana tafiya ne yana gudana akan ajali da Allah ya iyakance masa mana za su ci gaba da wannan fitowa da faduwa har lokacin da Allah ta'ala zai nade kasarsa to daga nan kuma shikenan komai zai tsaya aikinsa ya kare kenan Allah ya sanya rana da wata zanto masu amfani ga waɗanda suke rayuwa a wannan duniya suna da fa'idarsu bayan kasancewar suna haskawa in rana ta fito mutane su samu ɗumin tasbe su yi sana'o'i kuma akwai hikimomi masu yawa a cikin halittar rana sannan cikin halittar wata haka nan akwai hikimomi masu yawa sai Allah ta'ala ke yudabbiru al'amra kuma Allah ta'ala shi ke gudanar da al'amuran bayansa al'amura ma'ana al'amuran halittunsa baki ɗaya cikin sama da kuma ƙasa shine yake gudanar da al'amuran su na wato yake raya su yake karɓar ran wanda ya so yake azarta wanda ya ga dama ya rike arziki daga wanda ya ga dama yake gudanar da al'amuran bayi baki ɗaya sai yace yufassilul ayat sannan kuma Allah yana bayanin ayoyinsa da hujjoji dalla dalla domin tabbatarwa bayi cewa shine mahalicin wanda ya cancanci a bauta masa shi kadai ba tare da hada shi da wani a cikin bauta ba yufassilul ayat ay yubayyinu subhanahu wata'ala al ayat ay al bara'in yana bayyana hujjoji da dalilai addalla ala wahdaniyati wanda ke tabbata cewa Allah ta'ala shi kadai yake cikin uluhiyarsa da rububiyarsa ma'ana shine mai halitta kuma shine wanda za a bauta wa shi kadai kuma shi ke da kamala ka kudura duk wannan ayoyin Allah suna wannan bayani ayoyi iri biyu ayoyi da ake karantawa na wahayi almatlu da kuma ayoyi da bayi za su kalli sama da ƙasa su tabbatar da wannan ayoyi na ubangiji ma'ana ayoyi na zahiri kenan bayan ayoyi da muke karantawa gashi Allah yana mana bayani sannan kuma idan mun duba rayuwar da muke a wannan duniya ita kanta aya ce fi kulli shay'in lahu ayatu tadullu ala annahu wahid duk abin da ka gani yana nuna kadaitowar Allah ne samuwar Allah cewa shine mahalicci kuma shine abin bauta bayan gashi muna karantawa ne mana bayani a cikin alkur'ani dalla dalla sannan kuma idan mun duba cikin duniyar zamu gani a halittar mu baki daya da abin da yake kewaye da mu ayoyi ne da ke tabbatar da cewa Allah ta'ala shi kadai ne wanda ya halitta na baki daya kuma shi ya cancanci abota masa yana yin haka ne la'allakum bi liqa'i rabbikum tuqinuna dan ku bayi ku zanto masu yaqini game da gamuwa da ubangijin ku a ranar alkiyama mana waɗannan hujjoji da Allah ta'ala ke tsaidawa ga bayi yana yin haka ne domin su sami yaƙini cewa abin da ya faɗa gaskiya ne na cewa za a tashi alkiyama kuma za a tsaye da bayi a yi musu hisabi me ya hujja kan wannan shine abin da Allah ya saukar na alkur'ani wanda ke tabbatar da cewa shine ar-rabbu kuma abin bauta shi kadai wanda yake ya halitta dukan wannan halitta kuma zai maido da halittar ya dawo da ita a gobe alkiyama bayan mutuwa kenan baki ɗaya domin ya yi musu hisabi kenan waɗannan ayoyi Allah ta'ala yana bayanin sa ne domin bayi su ƙara yaƙini cewa fa za a tashe su a gobe alkiyama sannan za a yi musu hisabi Allah tabaraka wata'ala ya ci gaba da bayani na wato ikonsa da kudararsa wanda ke nuna cewa shine mahalicci kuma shine wanda ya cancanci abota maza sai yace wa huwa allazi madda al-ardh wa allazi madda al-ardh wa ja'ala fiha ayar da ta gabata Allah baraka wa ta'ala ya bayyana dalail as-samawiyya ne ma'ana dalilai da hujjoji wanda ke sama wanda ke tabbatar da kadaituwar da cewa shine mai halitta shine halittar sama da rana da wata da hore su da sauran abin da aka ambata nan kuma sai Allah yake bayani game da dalilai wanda ke tabbatar da cewa shine ubangiji na gaskiya abin bauta wanda yake babu wani abin bauta in ba shi ba akan dalilai na halittar abin da ke bayan ƙasa shine yake wa da zai maddal arda abu na farko da ya fara ambata cewa shine wanda ya shimfida wannan kasar wanda bayi suke rayuwa a kanta ai basataha tulan wa arda ya shimfiɗa ta a tsayi da fadi sannan ya sanya wato a wannan ƙasa bayi suke amfana da ita su gina gida su rayu su yi noma da makamantan duk abin da suke yi a bayan wannan ƙasa wa ya halice ta Allah ne tabaraka wa ta'ala kuma bayi suke amfana da ita bayi suke amfana da ita abu na biyu kuma yace wa ja'ala fiha rawasi Allah ya sanya tsaunuka da duwatsu a bayan ƙasa waɗanda suke rike da ƙasar mana suke hana ta motsi tsaunukan da ke bayan ƙasa hikimar da Allah ya sanya su shine su zanto wato sun rike ta ba tare da tana motsawa ba dan me saboda bayi su rayu cikin aminci bayi tsirai cikin aminci ba tare da fargaba ba da a ce wannan kasa tana motsawa da a ce watakila mutane suna cikin wato rayuwa wacce ke mai fargaba saboda in ta motsa za su iya eh, ta rusa musu gidaje watakila ko kuma ya zanto rayuwarsu ba su samu nutsuwa ba to amma sai Allah ya tsaye da ita waje daya ya sanya waje ala fiha jibalan sabita yace autadan lil ardi ya sanya duwatsu wato tsaunuka suka zamo autar auta shine wato kamar kusoshi da ke rike da kasa wadda ba ta motsawa sannan sai ce wa anharan sannan Allah ne ya halicci koramu ya sanya a bayan ƙasa ja'ala fiha anharan wa miyah jariya ya sanya koguna da ruwa na gudana a bayan ƙasa me yasa ya haka dan mutane su amfana wato ƙasar ta rike ruwan su rika ɗiba suna sha kuma dabbobi suna sha suna shayar da gonaki da wannan Allah ya musu wannan saboda wato falalarsa da kuma ni'ima gare su sai ya ce wa min kulli samarati sannan Allah ya halitta musu daga dukkan nau'i nau'i dan gogi na 'ya'yan itatuwa a bayan ƙasa ja'ala fiha zawjayn ithnayn kuma ya sanya su zanto dangi iri biyu wato nau'i biyu na 'ya'yan itatuwa waɗanda mutane suke amfana da su malamai suka ce zawjayn ithnayn yana nufin ko dai a fuskar ɗanɗano ko a fuskar launi da makamantan haka haka Allah ya halicci tsirrai daban-daban ko yayin itace daban-daban waɗanda suke dangi biyu zaujaini sunaini sannan Allah ya ce yughshil laylan nahara Allah ta'ala shine wanda yake lullube yini da dare wato ya kawo dare sai ya lullube yini sannan kuma ya kawo yini ya tafiyar da dare haka Allah yake gudanar da al'amura a wannan ainihin duniya a bayan ƙasa duk wannan Allah yana bayyana mana irin abin da yake yi ne wanda in ba shi ba ba wanda yake yin wannan in ba Allah ba ba wanda yake aikata waɗannan shi yayi halittar kuma shi yake gudanar da al'amuran halittar yace inna fi zalika lalle cikin waɗannan abin da aka ambata na halittun Allah da yadda yake gudanar da al'amuran su la ayati ma'ana akwai ayoyi akwai dalilai da hujjoji likaumin ya tafakkaruna ga mutane masu tunani cewa su yi tunani cewa wannan abin baya gudana haka kawai a'a akwai wanda ya halicce su akwai kuma wanda yake gudanar da al'amuran halittunsa ne Allah tabaraka wa ta'ala wanda ya tunani lalle zai kai ga gane wannan zai kai ga fahimtar wannan kuma Allah ta'ala ya ambaci wannan ne domin ya bayyana cewa dukkan waɗanda aka rika ababen bauta ba Allah ba ba ta aikata wannan in ko ba ta aikata ba su zama ababen bauta ba na gaskiya shi yasa a cikin wata aya yake cewa innal ladina tazuna min dunillahi lan yakhluqu zubaban wa law istama'u wadantan da aka rika ake bauta masu kowa bayan Allah ba su halarci koda guda ba kuma koda za su haɗe baki ɗaya duk abin da ake bauta wa tattare waje guda su ce za su halarci guda ba za su iya ba wala wish ta mahulahu koda sun haɗu ba za su iya ba sannan ba iya wannan ba kuma kasassu ne domin mai ya wa in yatlubuhum dhuwabu shay'an la yastanqidhuhu minhu da a ce kudan kuma zai ɗauki wani abu da suke da shi ya hau ya ɗau da kababinsa 'yan ƙananan nan ya ɗau wani abu daga cikin abin da ke gabansu ba za su iya ƙwatowa ba saboda gajiya wani shi yasa ce zarfa talibu wal matlub duk gajiyayyu ne da su a wato ababen da ake wa ɗin da su waɗanda suke bauta duk gajiyayyu ne saboda haka dan me za a riki wani Allah wanda bai yi halitta ba sannan al'amuran halittar ba a hannunsa suke ba a mai da shi abin bauta shi yasa sai Allah yake koro bayanin irin abin da ya halitta ga mai tunani ya yi tunani ya duba ya gani sannan Allah ya ci gaba da bayanin halittarsa ya ce wafin arzi haka nan a bayan ƙasa kai tsa'un mu tajawiratu ƙasar da ya halitta ɗin nan da ya shimfiɗa ta sai ya yi ta kuma wato nau'i nau'i ba iri ɗaya ba ce ga ta dai a shimfiɗa waje ɗaya amma kuma ta sha bambam. domin akwai yanki mutajawurat wanda ke makotaka da juna za a ga kasar akwai bakar kasa akwai jar kasa akwai kasa mai kanwa akwai can aka yi shuka za a ga ta ba da amfani wata kuma ba ta shuka ba ce amma duk kuma ga sunan a waje daya shine qita'un Ya ce, ai mutaqaribat mutalafiqat a hada a waje guda a shimfiɗe amma kuma shashanta ya sa bamban da shashi bambanci shine ta yadda ya zanto amfanin kowanne ya sha bamban wani wajen za ka tadda Allah ya aje a cikin ƙasar wasu ma'adinai wani wajen babu irin wannan ma'adinan haka duk dai kasar ta kasance alhali shimfiɗa ce guda ɗaya amma ta zamo ta sha bamban wajen amfani da take ɗauke da shi wa jannatu kuma Allah ya halitti jannat sune ainihin gonaki ko kuma ainihin lambuna shine basati Allah ya samar da su min a'nabin na inabi wato wanda suke gonaki na inabi wa zar'un da kuma waɗanda ake shuke-shuke daban-daban waɗanda mutane suke shukawa don su girba su amfana su rayu su ci wannan su amfana sai ya ce wani khairu sannan kuma Allah ne ya halicci wato waɗannan gonaki na nakhil dabino sai ya ce sinwan wanda su ma nau'i nau'i ne sinwan ya ce ma'anarta shine waɗanda suke tare waje guda ginshiki tushe ɗaya ne amma kuma sukan fitar da kayuka masu yawa masu adadi ai yani tasbutu min aslin wahidin salasu na khalatin fa aksar sai da za a ga tsiro in ya fito sai ya yi reshe guda uku ko fiye da ɗaya shine sinwan wa ghairu sinwan wasu kuma ainihin ginshiki ɗaya kaɗai ke fitowa a wannan waje dukkanin waɗannan yuska bi ma'in wahidin ana shayar da su ne da ruwa iri ɗaya da ruwa iri ɗaya amma kuma suka sha bamban wajen yadda suke fitowa wajen yadda suke bayar da amfani wajen yadda suke wato amfanarwa yuska bi ma'in wahidin wa nufaddilu ba'daha ala ba'dhin fil ukul kuma muke fifita wani shashe akan wani cikin waɗannan tsirrai da ayin itatuwa na gonaki mu fifita shashe akan shashe cikin mai cikin ɗanɗano da makamancin haka wani faddilu ba'daha ala ba'dhin fil ukuli sai mu ta wani shashi akan wani fil hukuli a wajen ɗanɗano wani ya zamo mai zaki ne matuka wani mai tsami da makamancin wannan duk wannan Allah yana bayyana irin yadda ya halitta da kuma hikima da kuma abin al'ajabi da ke cikin halittun Allah tabaraka wa ta'ala wanda ce inna fi zalika li qaumin yaqiluna a cikin wannan lalle akwai hujjoji akwai ayoyi ga mutane masu hankalta yadda Allah ya wannan halittar ga ta kana ganinta amma da nau'i ma'ana da yanayi daban-daban daban a wajen yadda take tsurowa a wajen yadda take ba da 'ya'ya duk Allah ya yi su daban-daban gashi dai ruwa ɗaya ake shayar da su a lokaci guda ko dai ruwan sama ya sauka ko kuma ruwan da ake ɗebowa daga rijiya ko ƙoramu ana shayar da su amma sai gashi kuma suna ba da nau'i daban-daban na kala suna ba da nau'i daban-daban na ɗanɗano ko da abu ɗaya ne za a gan shi nau'i ne da yawa misali ka ɗauki mangwaro misali za ga kala ne da yawa kamar yadda dabino za ga jinsi ne gashi dai dabino ne iri daya amma kuma kalansa ya sha bamban iri iri mana wajen 'ya'yan da kuma ɗanɗanansu da yanayin su duk wannan me hankali idan ya auna ya nutsu ya san cewa akwai wanda yake wannan halittar shine Allah tabaraka wataala kuma mai cikakken kudura ne da iko domin in ba mai kudura da iko babu wanda zai irin wannan ababen al'ajabi daban ƙayi babu wanda yake irin wannan to saboda haka Allah yake cewa kamar yana kira ni ta yi amfani da hankali mutane su duba mun su irin halittun Allah domin su gane ikon Allah da kudurarsa da kasancewar shine mai halitta kuma shine wanda za a bauta masa shi kadai domin shi yake gudanar da wannan Hassan al-Basri Allah ya masa rahama yace wallahi ma jalasa al-Qur'ana ahad ko ma jalasa al-Qur'ana ahad hasan basri ya rantsi da Allah yace ma jalasa alqur'ana ahad babu wanda zai zauna da alqur'ani ma'ana yayi nazari ya karanta alqur'ani da tadabburi illa kama min indihi bi ziyadatin aw nuqsan fati sai ya tashi a wajen da yake zaune da ƙari ko da tawaya ƙari shine na ilimi da imani tawaya shine na ya karanta qur'ani amma ya kasa ganewa to lalle ya tashi da tawaya ya kasa ƙara imani in yana karanta alƙur'ani ya ƙara wato ya zamo bai samu ƙari na ilimi ba ya karanta alkur'ani to lallai ya tawaya kuwa domin duk wanda ya karanta alƙur'ani lalle ba zai bar inda yake ba sai ya samu wannan ƙari na imani domin Allah yana mana bayani na al'amuran da duk mai hankali yana ƙara imani idan ya ci yana ƙara ilimi kuma shi yasa ce babu wanda zai zauna da alkur'ani ya karanta fati sai ya tashi da abu biyu ko dai ya samu ƙari na imani da ilimi ko ya samu tawaya sai ya kawo shaida cikin fannin Allah ta'ala wa nunazzilu min alqur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minina Allah ya ce muna saukarwa daga alqur'ani abin da yake waraka ne da rahama ga masu imani waraka shine zai ƙara ma imani ya gusan maka da kokonto kaga ya warkar da kai kuma jin kai ne daga Allah sannan kuma sai yace wala yazidu zalimin illa kasara. amma azzalimai wanda suke ba su da imani ko sun karanta alkur'ani ko munafikai ba sa tashi da komai sai da hasara domin ba za su kara imani ba da ilimi to saboda haka in kana karanta alkur'ani Allah yana bayanin ayoyinsa yana kara maka imani yana kara maka ilimi da yaqini sannan sai Allah wata wata'ala bayan yayi bayanin ikon sa na halittu da kudurarsa kuma sai ya bayyana cewa ga kafirai nan suna inkari na cewa Allah da ya waɗanta halittun kuma wai ba zai iya tayar da su bayan mutuwarsu wannan abin mamaki in ka duba yadda Allah ya yi bayanin yadda ya kagi halittun alhali babu su a baya kuma shi kaɗai wannan yake gudanar da al'amuran halittunsa to ta yaya kuma ba zai iya dawo da su bayan shi ne Allah ta'ala ce wa in ta'ajab ya yi bayanin halittunsa da kudurarsa wajen samar da halittar da hore su ‘yan adam suna amfana da su kuma ya bayyana cewa zai tashi bayi a gobe kiyama mana bayan mutuwarsu kuma ya tashe su domin ya yi musu hisabi amma kafirai suna inkarin wannan sai Allah ta'ala ce wa yin ta'ajab in har za ka yi mamaki fa'ajabin kauluhu to yi mamakin abinda kafirai suke faɗa na cewa a idza kunna turaba shin yanzu idan muka bayan mutuwar mu muka buka ta muka rididdige muka zama tankar turbaya babu mu ba alamar mu a inna lafi khalqin jadid yanzu mu za a sake dawo da mu a cikin halitta sabuwa a tashe mu yadda muke a baya suna inkari ma'ana suna musa cewa ba za a tashi mutane ba bayan sun mutu sai Allah tabaraka wa ta'ala yace ulaiikal ladina kafaru bi rabbihim wanda suke faɗa irin wannan sune waɗanda suka kafirce wa ubangijinsu domin ai duk wanda ya imani da Allah ya san ikon Allah ya san Allah ne ya faru halitta to kuma ya san zai iya dawo da halittar tasa zai iya dawowa da ita kamar yadda Allah tabaraka wa ta'ala ya faɗa a cikin alqur'ani yace awalam yaro anna Allah alladhi khalaqa as-samawati wal arda wa lam ya'ya bi khalqihinna biqadirin ala an yuhyiya al-mauta shin ba su gani ba awalam yarau anna Allah alladhi khalaqa as-samawati wal ard Allah da ya halitta sammai da ƙasa walam ya'ya bi khalqihinna samar da su bai gagare shi ba farar da halittar bai gagare Allah ba to shin wanda yi wannan shin ba bai zama ba kadirin ala an yuhyi al-mauta ya sake ya samar da wannan halitta ya dawo da ita shin bai da iko yana da iko kwarai da gaske domin wa huwa allazi yabda'u al-khalqa thumma yu'iduhu wa huwa ahwanu alayhi Allah ne yake samar da halitta ai kage ta da babu ita to kuma zai dawo da ita kuma dawowar yake wa huwa ahwanu alayhi ya kuma sauki gare shi domin ai kagar halittar da samar da ita inda wahala to ya fiye da dama ka riga ya kayi ta ko ba ka ba to kuma me abin wahala a dawo da ita bayan dama ka riga ya kayi ai farkon ne za a yi ta kokari in ma cewa ake koyo ake ko so ake ayi a farko ne amma an riga an yi hanya shikenan ko to saboda haka Allah ta'ala da ya kage halittunsa subhanahu wata'ala kuma ya ci gaba da kulawa da su kuma ya hukunta cewa zai dauki rayuwarsu kuma ya kuma dawowa da su cin dawowa da su ya fi wahala fiye da samar da su bai fi ba saboda haka Allah mai iko ne ya samar da halittarsa ma'ana ya dawo da ita bayan da babu ita ya halicce ta ya kage halittarsa. kuma ya tafiyar da ita da mutuwa ta zama babu kuma zai dawo da ita alkawari ne Allah ya yi domin ya yi musu hisabi wannan a hisabi magana Allah yana yi ne da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam cewa ya yi mamakin abin da waɗannan kafirai suke faɗa na inkari cewa ba za a tashi halitta ba bayan sun mutu a tashi bayi domin a yi musu hisabi to wannan abin mamaki ne domin ba su yi amfani da hankali ba wajen tunani wajen musu cewa ba za a tashi bayi ba sai Allah ya faɗi hukuncin irin masu wannan aƙida ta cewa suna inkarin cewa Allah ba zai tashi bayansa ba ya ambaci abu uku da zai same su farko shi shine ulaika na kafaru bi rabbi hukuncin su sun kafirce wa ubangiji sun kafirce wa ubangiji mana sun yi inkarin ƙudurarsa, sun yi inkari sun masa cewa Allah ba shi da iko ya dawo da bayi kaga wannan kafirci ne abu na biyu wa ulaika al-aghlalu fi anaqihim in kuma aka tashi alkiyama da suka musa to Allah ya ce za a sanya kukumi a wuyansu ana daure hannayensu a wuyayensu cikin sarka a ranar alkiyama sannan a ƙarshe wa ula'ika ashabun nari hum fiha khalidun Allah zai sanya su a gidan wuta kuma za su dawwama a wannan gidan wuta ba tare da sun fita ba saboda me saboda kafircin da suka aikata Allah ya hukunta musu wannan hukuma na zama a gidan wuta da dawwama a cikinta. sannan Allah tabaraka wa ta'ala sai ya bayyana cewa da ake faɗa wa kafirai cewa Allah ta'ala mai iko ne ya kama ku da laifinku a nan duniya tun kafin a tashi kiyama sai suke cewa to suna so a gaggauto musu da hukumar duniya dan su ganta shine Allah yake da labari wa yasta'jiluna wa qad Allah tabaraka wa ta'ala a cikin wannan aya yana ba da labarin yadda kafirai ake su cewa Allah tabaraka wa ta'ala yana kama masu laifi masu kafirci tun a duniya kafin a tashi alkiyama to sai suke gaggautawa domin dama ai suna inkari suna musu cewa ba lahira shine Allah yace wa yasta'jilunaka suna yi maka gaggawa suna cewa wato ya kai manzo da kake gaya musu cewa akwai ka azaba ga wanda yake kafi cewa Allah suna cewa to a gaggauto da azabar su ganta mana ma'ana suna yani talabu ta'jil al-amr qabla maji waqti cewa in gaske ne abin ya zo kafin ma lokacin sa yi bisayyi'a ma'ana hukumar da Allah yake zai kama masu kafirci da ita tun a duniya kafin a kiyama suna cewa a gaggauto musu da wannan hukuma din qabla al-hasanati kafin ma zaman lafiya mana kuma suna cewa ba sa son zaman lafiya ba sa son ba dai an ce akwai hukuma ba a kawo ta a gaggauto domin su ganta domin suna musu cewa babu ita in ko da ita to suna cewa a kawo musu ita kamar yadda Allah ya bada labari suna faɗa a gurabe da dama a cikin alkur'ani wa qalu ya ayyuhallazi nuzila alaihi dhikru innaka lamajnun law ma ta'tina bil mala'ikati in kunta min as-sadiqina kace akwai mala'iku ai suna kawo maka wa'ayi ce ne taho mu gansu mana in gaske ne sai Allah yake walaula ajalun musamman la ja'ahumul azab Allah yana jinkirta yake ma nazil malaikata illa bil haqqi wa ma kanu idan munzarina Allah baya aiko da mala'iku in aka ga mala'iku sun zo to da azabar zan zo lokacin babu jinkiri ko ba bata lokaci in dai suka ga mala'iku to an gama hukunci kenan a wata ayar kuma yake cewa wayastajirunaka bil azabi suna gaggawar cewa a kawo musu azabar mana su gani sai yace walaula ajalun musamman la ja'ahul azab ba dan iyakance da Allah ya ga lokaci kowanne abu Allah ya sa mu lokaci ba da ya saukan musu da azabar a wani wajen suna cewa Allah yake bada labari yace sa'ala sa'irun bi azabin waqi'in lil kafirina talahu gabe suna tambaya ta to ina azaba take ne me aukuwa sa'ala sa'irun bi azabin waqi'in ina take ba ce za ta zo ina take sai Allah ya ce lil kafirina in fa ta zo ba wanda zai iya tsare kafirai daga wannan azaba babu wanda zai iya kare su daga wannan azaba to saboda haka kafirai suna gaggauta cewa a kawo musu azabar in manzan Allah gaskiya ne abin da yake faɗa Allahumma in kana hada huwa alhaq min indika fa amtir alaina hijaratan min as-sama'i wa itina bi'adabin azabin in gaske ne wannan annabin gaskiya ya zo daga wajen ka yake Allah to yi mana ruwan duwatsu daga sama mu gani dan mu gane cewa ai gaske ne kaga haka ruwan duwatsu kuma an gama amma su suna wato ƙaryatawa ne shi yasa ma suke me ka bil azab suke gaggauta cewa ko bil sayyi'ati qabla al hasana a wannan ayar suna gaggauta cewa hukubar ta zo mana ba zaman lafiya suke so ba a'a ba wato kwanciyar hankali suna so inda azabar ta zo su ganta to shine Allah ta'ala yake cewa wa qad khalat min qablihim al to ai kafin su misalai da yawa sun gabata na hukumar da Allah ya saukar ga wasu daga cikin kafirai ba ga adawa da samudawa ba wanda suke makotaka da larabawa kuma suna kai kawo a gidajen adawa da samudawa suna ganin alamomi na gurabansu cewa lalle an taɓa yin mutane a wannan wajen kuma suna da labarinsu shine Allah yace wa qad khalat min qablihim al-musulat ay uqubat amsalihim min al-mukazzibina li rusulihim misali ya gabata da yawa a baya na waɗanda ƙaryata manzannin su kuma Allah ya sauka musu da azaba ba gashi ba suna gani su mutanen Makka amma duk da haka suke inkarin cewa Allah baya saukar da azaba ma'ana ya kama masu kafirci tun a duniya kafin lahira to ai ga misalai da yawa na hukumar da Allah ya saukar ga wasu mutane waɗanda su mutanen maka shaida ne suna ganin guraben gidajensu a ina suke waɗancan adawa da samudawa da sai guraben da suka bai babu su ina suke Allah ya halakar da su saboda sun saba wa Allah to saboda haka in ba su tuba ba Allah zai iya sauka musu da irin wannan hukuma to amma Allah cikin rahamarsa sai ce idan suka tuba kuma shine gafara ne sai ce wa inna rabbaka da zu maghfiratin linnati ala dhulmihim kuma lalle ubangijinka ya kai annabi sallallahu alaihi wasallama ladu maghfiratin linnas me gafara ne ma'abucin gafara ga waɗanda suka fahimci kuskuren suka gyara Allah zai yafi musu inda suka tuba akan zalunci da suka aikata na kafirci da sabon Allah inda mutane suka wato suka gane gaskiya suka yi nadama suka tuba Allah ta'ala ya biya ne gare su kamar wannan aya tana kwadaitar da su zuwa ga tuba ne waɗanda suke inkarin ainihin wato cewa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ba manzo bane daga Allah suna mutawa har ma suna cewa in gaske ne akwai hukuma ya gaggauto musu da hukumar da azabar to sai Allah yake nuna musu cewa idan suka gyara suka tuba suka bar shirka da kuma wannan abin da suke aikatawa na kafirci to Allah mai yafiya ne wa inna rabbaka la zu maghfiratin lin-nasi ala dhulmihim wannan aya ce ta raja'i cewa ana kwadaitar da su zuwa ga tuba in sun tuba duk zalincin da suka yi Allah zai yafe musu Allah zai yafe musu wa inna rabbaka la shadidul idan kuma suka yi wato kemini suka ci gaba da yin kafirci to su sani fa hukubar Allah azabarsa mai tsanani wa inna rabbaka la shadidu iqab kuma lalle ubangijinka mai tsananin hukuba ne ga wanda yayi tawaye yaki tuba bi manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ibn kathir Allah ya masa rahama yace qarana hada al-hukm bi annahu shadidul liqab. bayan ya kira su zuwa ga tuba kuma sai yace in suka ki kuma yana da ukuba mai tsanani yace li ya'tadil raja wal khawf domin haka Allah yake subhanahu wataala ya kira bayi zuwa ga wato targibi cewa in sun tuba zai yafe musu sannan kuma in suka ki yayi musu gargadin cewa yana da azaba mai tsanani kamar yadda ya faɗa a cikin wasu ayoyi yace fa in kadzabuka fa qur rabbukum dhu rahmatin wasi'atin sai yace wala yuraddu ba'suhu anil qaumil mujrimin in sun karyata ka ka gaya musu fakul ka ce da su rabbukum ubangijin nan naku zu rahmatin wasi'a mai rahama ne mai yalwa rahamarsa tana da yalwa duk abin da kuka yi na laifi in dai kuka dawo kuka tuba zai yafe muku amma in kuka ki to wala yuraddu ba'suhu anil qaumil mujrimina in ya saukar da hukubarsa to ba sa mujirmai ba sa abin nan wato tserewa hukubar Allah da kamunsa a wani waje kuma yace inna rabbaka la sari'ul iqabi wa innahu la ghafurur rahim lalle ubangiji ka ne gaggauta wato hukuma ne ga wanda ya saba mata kuma shi mai jin kai ne mai gafara ga bayansa kaga duk wa'annan yana wato usulubi na at-targhib shine kudaitarwa zuwa ga cewa bayi su tuba su gyara akwai kuma tarhib da gargadi akan cewa duk wanda ya ji wa'azi amma bai gyara ba to hukumar Allah tana jiran sa ko mai tsanani ce nabbi ibadi anni ana al-ghafurur rahim wa anna azabi huwa al-azabul alim a gaya wa bayina cewa ni fa mai rahama ne da jin kai ni mai rahama ne da jin kai ni ana al-ghafurur rahim ina gafarta wa mai laifi in ya tuba kuma na jin kansa to amma in wanda yi tawaye yayi taurin kai yake wa anna azabi to fa ya sani ko ya sani cewa azaba ta huwa al-azabul alim azaba ce mai radadi haka Allah tabaraka wa ta'ala yake jan hankalin waɗannan mutane zuwa ga imani da yin da'a da gyarawa da nesantar saba wa Allah cewa in ba su ji ba to kubar Allah tana da ainihin tsanani in ya kama su sannan Allah ta'ala ya ce na Thank you. Allah tabaraka wa ta'ala ya bayyana yadda suke musa wato annabtar annabi sallallahu alaihi wasallama suke inkari ta qur'ani wato ba wahayi bane daga Allah suke musa tashin alkiyama sai Allah ya bada labarin irin yadda suke cewa manzon Allah ya zo musu da aya don su yi imani su yadda alhali ga halin kasance a cikin na inkari da musa cewa ba su yadda da annabtar annabi sallallahu alaihi wasallama ba su yadda da cewa manzo ne daga Allah ba ko Qur'ani daga Allah yake ba sai yadda za ta shi alkiyama ba kuma sai suke neman cewa in har manzo Allah yana so su imani ya zo musu da aya wa yaqulu alladhina kafar su waɗannan kafiran suna cewa law la unzila alaihi ayatun min rabbi dan me ba za a saukan masa da aya ba daga ubangijinsa ayar da wato kamar hujja da dalilin da za su imani a dalilinsa don ya gaskata cewa shi annabin Allah ne suna masa ce alkur'ani ba aya bace irin wanda suke so alkur'ani aya ce daga Allah domin ai gashi Allah ya yi musu ta'addi cewa su kawo kusa-kusa alkur'ani ba su iya ba to iya wannan ai ya ishe su aya iya wannan ya ishe su aya to amma su ba wannan suke so ba a'a suna ce aka musu wata aya irin abin da aka ba wa annabi salih na taguwa ko annabi musa na wannan sanda din da in ya ajiye ta sai ta zanto ya ko abin da Allah ya ba wa annabi isa na cewa yana tada wanda yake bayan ya mutu irin wannan wai suke so sai Allah ya ce faɗar da suke yin hakan ba gaske bane ba gaske bane domin Allah ya faɗa wani waje ce dalilin da ya sa in sun nemi aya ba a sauka musu ba su kadai ba hatta kafiran da suke kafin zo shine wa ma mana'ana an nursil bil ayati illa an kazzaba bi al awwal ai a baya akwai wanda suka ce suna son ayar kamar su abin nan mutanen annabi salih ba sai a kai ga tsauni nan in gaske ne kai manzon Allah ne ce ne fitan mana taguwa daga cikin wannan tsaunin ba kuma ya fitar ya roki Allah Allah ya fitar taguwar kuma suka tsere taguwa suka kashe ta ga shi ayar sun gani kuma sun musa ayar sun karyata saboda haka Allah ta'ala yake cewa ba komai ya sanya in sun nemi aya baya saukarwa ba sai saboda na baya ma sun nema an ba su mutum imani ba an ba su ba su imani ba saboda haka Allah yake gaya manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kamar shi ma'aiki yana so din a bashi aya din da irin wanda suke so din wanda suke tambaya to sai Allah yake cewa kyale su innama anta mundir kai dai yi musu gargadi ka gaya musu abin da aka yi maka wahayi da shi ka gargade su domin aikinka shine gargadi Wani kulle kulli qaumin had kuma kowane wace al'umma Allah yana aiko musu da mai shiryar da su wanda zai musu gargadi domin su shirya. kai kuma haka Allah aiko ka cikin waɗannan al'umma domin ka kira su zuwa ga shiriya yi musu gargadi amma cewa sun nemi aya kana fata a ba su wannan aya din in ma an ba su ba fa dole su yi imani ba Kamar ayar da muka karanta wa ma mana'na an nusil bil ayati illa an kazzaba biha al-awwaluna a wata aya kuma Allah ta'ala yake cewa innal ladina haqqat alaihim kalimatu rabbika la yu'minuna walau ja'atuhum kullu ayatin hatta yarawu al'azab alim inde Allah ya musu hukunci na wato rashin rabo a lahira duk wata ayar da zaka ba za su imani kuma ya Allah ya ba mu manzon Allah aya da sallallahu alaihi wasallam ba gashi ba Allah ya da suka nemi cewa wata ya tsage ya tsage din ya sauko wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam iqtarabat as-sa'a wa shakka al-qamar suka nemi cewa in gaske ne gara wata nan yana nan ya cika wato daren goma sha hudu ce nan ya dare gida biyu rabin ita ho wajen ka gani kuma Allah din yayi umarni haka watan ya aikata amma ba su yi imani ba kaga kenan ko da sun ce a ba su aya an ba su din ba dole su yi imani ba ba dole su yi saboda haka Allah ke gaya manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kada idamu da abin da suke cewa gare shi suna ma'ana karyata da suke yi suna cewa sai sun ga aya shi dai ci gaba da me da gargadi wa kulli qaumin had kuma haka Allah yake aiko da masu gargadi ga dukkan wata al'umma sannan sai Allah tabaraka wa ta'ala ya ci gaba da bayani dai na ikonsa da yalwar iliminsa da kudurarsa subhanahu wa ta'ala don ya kuma jan hankalin waɗannan kafirai Allah ya ce Allahu ya alamu Allahu ya alamu Allah tabaraka wa ta'ala yace Allahu ya'lamu ma ta'malu kullu unsa Allah tabaraka wa ta'ala shine wanda yake ya san abinda dukkan wata mai ciki take dauke da shi ma ta'malu kullu unsa ai ashe alladhi tahmiluhu kullu unsa fi batniha abin da ke dauke a cikin mai ciki Allah ya san wannan abin malamai suna cewa fadin Allah tabaraka wa ta'ala Allahu ya'lamu ma ta kullu unsa wannan ilimin na Allah ilimi ne wanda yake ya san me zai fita daga cikin wannan dugon mani da ya shiga cikin mahaifar domin a lokacin da yake dugon mani ba za a gane namiji ne ko mace ba ba za a gane ɗaya ne ko kuma muta'addid da yawa bane ba za a gane shin cikin zai zauna ko zai bari. ba za a gane wani irin yanayi zai kasance a launinsa da halittarsa da Allah kaɗai shi ya sani duk abin da ya shiga cikin mahaifa na dugon mani to Allah ya san wana gaba ɗaya al'amarin wannan dugon mani zai kasance halitta ne na kasancewarsa namiji ne ko mace ɗaya ne ko kuma adadi ne kasancewarsa wani irin launi zai kasance yaya rabansa na duniya zai kasance yaya rabansa na lahira shaki ne ko dan aljanna da makamantan wannan ma'ana Allah ta'ala shine masani iliminsa ya game dukkan tafasir na al'amarin wannan cikin domin wasu suna iya cewa ai ana iya gane mai ke ciki na kasancewar namiji ne ko mace ko kuma ɗaya ne ko adadi da makamantan wannan to ba wani ake magana ba a ana murina gaba ɗaya al'amarin wannan cikin kasancewarsa zai zauna ko ba zai zauna ba muhallaka wa ghair muhallaka ma'ana halittarsa za ta za ta cika halitta ko kuma a'a ba zai fito a cikakkiyar halitta ba za a ma farar da shi misali ko kuma a'a wani irin jinsi ne adadin nawa ne a cikin zai zamo ya rabu mana in ba ɗaya ba ne sannan kuma abin da yake na halittar ita kanta abin da ke cikin nawa ne ajalinta in ta zo duniya za ta zauna Allah ya sani shekarun da zai a bayan duniya wannan halittar da ke cikin wannan al'unsa wannan mace sannan kuma me rabansa a duniya arzikinsa da zai samu duk Allah ya sani sannan rabansa na lahira duk Allah ya sani duk abin da ya kunshi tafasil na wannan shi cikin Allah yana sane da wannan ga ku wannan ilimi ne wanda babu wanda yake da shi Allah shi kadai ilimin da zai game duk abin da yake ya shafi wannan cikin to Allah ta'ala shine masani na abin da ke dauke a cikin mai ciki wa ma taghidul arhami da abin da wato mahaifa take tauyewa ma'ana tanqusul arham take ta wa ma zadu ai wa ma taziduhu da abin da ke karuwa na wannan halittar da ke cikin wannan mahaifa yace ai ma'ana zaka tadda wata halitta ta samu tawaya a halittar ta za a yi halitta ka ganta mai tawayen halitta misali an samu rage na wani bangare na halittar dan adam idan ana haifarsa da yatsa biyar wani a haife da yatsa hudu ko kuma a'a wani eh, dan adam ana halittarsa da yatsa biyar wani a halice da yatsa shida wa ma taghidu arham wa ma tazdad ma'ana abin da ke raguwa na halittar wannan abin da ke ciki da abin da ke karuwa ko kuma a'a suka ce abin da yake raguwa na tsawon zaman da yake yi a ciki domin bisa al'ada in mace ta dauki ciki ga irin adadin zaman da cikin yake yi in dan adam ne wata tara misali to in Allah ya ga dama sai a halitta shi a haihu wannan kafin wannan wannan adadin wannan lokacin da yake zabin nan halitta ke zaune a ciki ko kuma me ko kuma ya ƙara fiye da wannan duk Allah ya san wannan ma tazidul arham wa ma tazdad abin da ke karuwa dangane da abin da mahaifar ke dauke da shi da abin da ke raguwa wa kullu shay'in kuma dukkan komai ay min al ashiya allati min jumlatiha al ashiya al mazkura na duk abin da yake ya shafi wannan halittar da aka ambata da ke cikin wannan matar indahu bi miqdar a wajen Allah yana da miqdari ma'ana lokaci kayyadacce da Allah ya kaddara wa kowace halitta komai yana da lokaci da Allah ya kaddara masa kamar yadda yake inna kulla shay'in khalaqnahu bi qadar kowane abu mun halitta shi ne da kaddara kaddarawa ma'ana adadin abin da Allah ya hukunta wa wannan halittar na adadin rayuwa ma'ana adalin rayuwa da kuma abin da yake na arziki da na dukkan abin da ya shafi wannan komai Allah ya kaddara wannan halitta fadin Allah tabaraka wa ta'ala Allahu ya'lamu ma ta'malu kullu unsa yazo a cikin hadisi da Imam al-Bukhari ya rawaito daga Abdullah ibn Umar Allah ya kara masa yadda yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace mafatihul ghaibi khamsun mabudan gaibi abu ne guda biyar la ya'lamuha illa Allah babu wanda ya san su sai Allah sai yace la ya'lamu ma fi ghadi illa Allah ba wanda ya san me zai kasance a gobe sai Allah shi kadai ba wanda ya san me zai faru gobe wala ya'lamu ma taghidu al-arham illa Allah babu wanda ya san abin da ke dauke a cikin mahaifa sai Allah shi kadai ya san abin da ke cikin mahaifa sai yace wala ya'lamu mata ya'ti al-matar illa Allah babu wanda ya san yaushe ruwan sama zai sauka sai Allah ko da hadarin ya hadu amma sai Allah ya ga damar ruwan yake sauka wala tadri nafsun bi ayi ardin tamut babu wani ran da ya san a wace kasa zai mutu waɗannan sannan yace wala ya'lamu mata taqumu sa'atu illa Allah ba wanda ya san yaushe za a yi tashin alkiyama sai Allah wannan yana cikin wa inda hum mafatihul ghaibi la ya'lamuha illa huwa suna cikin abin da babu wanda ya sani sai Allah daga ciki akwai mai shine ma tazidul arham abin da ke dauke a cikin mahaifa babu wanda ya san me yake cikin mahaifar sai Allah tabaraka wa ta'ala kuma kowane abu Allah ya yi masa kaddara ya hukunta masa iyakacin abin da yake na ajalinsa da kuma rabansa na duniya da na lahira komai mukaddari ne kamar yadda wannan aya ta bayyana inna kulla shay'in khalaqnahu bi qadar sai Allah yake alimul ghaibi wa shahadati al-kabirul muta'al Allah shine masanin al-ghaib abin da ke fake abin da ke goye gaibu daga gaba ya gaibu ne tunda ai akwai abin da kake iya gani a zahiri a matsayinka na dan adam akwai abin da Allah ya sanya zaka iya gani in yana kusa da kai kana iya gani ka iya ganewa akwai abin da kuma baka iya gani ko abin da baka iya ganewa Allah shi ya sani kenan malamai suna cewa an ce al-ghaib abin da ya fuku gaba ga kai dan adam amma Allah bai san shi ba eh ya sani mana a wajen nisbar gaibu ga kai ne dan adam Na ce gaibu ana dingina wa kai ne dan adam ce abin da ya faku ga barin ilimin ka dama ilimin ka aika ya daje ne wa ma utitum min al-ilmi illa qalila abinda Allah ya ba ku ilimi dan kankani ne bai wuce bakin allura ba in ka sa a teku ka fidda ita ne ira ga a tekun to ilimin da Allah ya ba mutane bayi bai wuce wannan ba saboda haka akwai abu da yawa da ya faku ga barin sanin su amma shi Allah ya sani shine alim al-ghaib alimul shine masanin abin da yake fake wanda bayi ba sani ba amma Allah ya sani was shahadati da abin ba da yake bayyane bayi suna gani duk Allah ya sani ba abin da ke buya ga Allah tabaraka wa ta'ala al-kabiru Allah shine mai girma al wanda yake madaukaki ai huwa ta'ala al'azimu azim sha'an shine wanda yake sha'aninsa ya girmama subhanahu wa ta'ala kuma ya daukaka ainihin akan bayinsa ba abin da ke kuya ga barin ilimin Allah idan an ce gaibu shine abin da bayi Allah ya fakar da saninta ga barinsu ba su sani ba amma shi Allah dangane da shi aka jingina ba abin da yake koyi shi alimul ghaibi wa shahadati ne komai Allah ya sani kamar yadda yace wa ma ya'dubu an rabbika min misqali dharratin fil ardi wala fis sama ba abin da yake fakuwa ya kuya ga barin sanin Allah da iliminsa ko da kamar kwayar zarra wa ma ya'zubu an rabbika su mithqali ba kamar bakin allura ba abin da ke goya a ce Allah bai sani ba a Allah ya san komai da komai a cikin ƙasa da kuma a samaniya sai ce wala asghar min zalika idan akwai abun ma da yafi kankanta fiye da shi wannan zarra din wanda ake cewa an ce ma zarra da Hausa sai sai kwayar komayya kuma amma duk irin misali waye me me komayyar waye santa amma in kana so ka san me ma'anar kwayar komayya in ka fita yanzu in ka fita rana kamar yanzu ka kaɗe mayafinka ko rigar ka gani in akwai rana tana haska za ga ɗan ƙura na gudana ko to ƙwaya ɗaya ta wannan ƙurar ka ɗauke ta za ka iya kama ta ka auna ta shi ne zarra abinda da idan ka ba za ka iya gani yanzu misali a inda muke zaune ai akwai iska na kaɗawa akwai abubuwa da yawa a cikin iska amma ba za mu iya gani da mu ba da a ce za ka yi amfani da wannan gilashi na da ke girmama ban kasa za ka yi ta gani abubuwa a cikin yanayi ko ba haka to wani shi ake cewa zarra abinda idan ka baya iya gani saboda kankantarsa to in akwai wanda yake kasa da haka ma to Allah ya san shi Allah ya san shi kuma ya san inda yake wala asghar min zalika wala akbar illa fi kitabin mubin ce yana cikin littafin nan mabayyani Allah ta'ala ilimin sa ya kewaye komai da komai malamin suka ce a cikin wannan aya da muka karanta ana yi imani nuni zuwa ga kudura Allah tabaraka wa ta'ala cewa ba zai tashi bayi don ba abin da ke koya gare shi ba abin da ke gagara ga Allah tabaraka wa ta'ala ba abin da ke ta subhanahu wa ta'ala domin shi ne ya san abin da ke ɗauke a cikin mahaifa kuma abin da ke raguwa ko karuwa daga ciki duk Allah ya sani kuma ya sa masa mikidari na lokaci da iyaka kuma shine masanin abin da yake boye da abin da yake bayyane kuma shine ne alkabir Allah mai girma almuta'al wanda yake madaukaki daga cikin ikonsa da girmansa daukakarsa shine yana da iko ya dawo da wannan halittar da ya halitta ta gushe ma'ana bayan 'yan adam da halittun Allah sun zo sun yi rayuwa a duniya sun tafi kuma Allah zai dawo da su a ranar alkiyama wannan ma yana daga cikin dalilai da Allah ya kawo domin tabbatar da cewa zai tashi bayi wanda ilimin sa ya kewaye wannan baki daya da kudarar sa to ko shakka babu ba zai gagare shi ba ya tashi bayi sannan kuma yana gargada waɗancan mutanen da ke gaggauta azaba cewa ba tabbas za a tashi alkiyamar nan kuma za a yi hisabi duk wanda bai imani ba bai biyayya ga manzo sallallahu alaihi wasallam ba bai aikata aiki na kwari ba to lalle zai shiga azabar Allah wanda aka gaya musu dinnan tabbatacciya ce a za ta tabbata a ranar alkiyama sannan aya ta goma Allah tabaraka wa ta'ala ya sake bayyana ne ikonsa da kudurarsa wajen sanin abin da ke boye da abin da ke bayyane dangane da al'amuran bayi to amma ana ce mun lokaci yayi za mu dakata insha Allah ta'ala gobe sai mu tashi a wannan aya ta goma sawa'un minkum man asarra al wa man jahara bihi insha Allah ta'ala sai mu tashi akan wannan aya abinda muka karanta dai Allah ta'ala ya amfana da mu ya ba mu ikon fahimta da kuma yin aiki da shi abinda muka yi tuntuma harshe Allah ya mana afwa muna roƙon Allah tabaraka wa ta'ala ya zauna da kasan mu lafiya Allah ya karɓa mana ibada Allah ya ba mu ikon amfana da wannan wata mai albarka sannan abinda muka yi na aikin alkhairi Allah ya karɓa mana ya yafe mana kurakuran mu Allah ta'ala ya zauna mana da kasan mu lafiya ya ba mu shugabanni na gari Allah ya sauka mana da albarkarsa a kasashen mu a dukkan kasashen musulmi Allah ya tsare musulmi a duk inda suke